Bitrus ta biyu Sura uku Ya ƙaunata tuna, wannan ita ce wasiƙa ta biyu da na rubuto muku, a kowacensu kuwa na faɗakar da sahihan zukatanku ta hanyar tuni. Ina so ku tuna da yin faɗin annabawan tsarkaka da kuma umarnin Ubangiji mai ceto ta bakin manzanni da suka zo muku. Da farko dai lalle ne ku fahimci wannan cewa a can zamanin ƙarshe. masu ba'a za su zo suna ba'a suna biye wa muguwar sha'awarsu suna cewa to ina alkawarin dawowarsa ai tun a lokacin da kakannin kakanninmu suka ƙaura dukan abubuwa suna tafe ne kamar da tun farkon halitta da gangan suke gocewa maganan nan cewa tun da da ta wurin maganar Allah sammai suka kasance aka kuma sifanta ƙasa daga ruwa tana kuma a tsakiyar ruwa ta haka ne kuma duniya waccan zamani ruwa ya sha kanta ta hallaka. Ta magana Allah ne kuma sama da ƙasa da suke a nan a yanzu aka tanada su ga wuta. Ana ajiye su har ya zuwa ranan nan da za a yi wa marasa bin Allah shari'a a hallaka su. Amma ya ku tuna kada ku goce wa magana gudan nan, cewa ga Ubangiji kwana ɗaya kamar shekara dubu ne, shekara dubu kuma kamar kwana ɗaya ne. Ubangiji baya jinkirta alkawarinsa yadda waɗansu suka ɗauki ma'anar jinkiri, amma mai haƙuri ne a gare ku, baya so kowa ya hallaka, sai dai kowa ya kai ga tuba. Duk da haka ranar Ubangiji za ta zo kamar ɓarawo, sa'an nan sammai za su shuɗe da ƙara mai tsanani, dukan abin da yake a cikinsu za su ƙone, su hallaka, ƙasa kuma da abubuwan da suke a kanta duk za su ɓace. tun da yake duk abubuwan nan za a hallaka su haka waɗanne irin mutane ya kamata ku zama ya kamata ku yi zaman tsarkaka masu ibada kuna sauraron ranar Allah kuna gaggauta zuwanta da zuwanta kuwa za a kunna wa sammai wuta su hallaka dukan abubuwa kuma da suke a cikinsu wuta za ta narkar da su amma bisa ga alkawaransa muna jiran sababbin sammai da sabuwar ƙasa a inda adalci zai yi zamansa. Saboda haka ya tuna tun da kuke jiran waɗannan abubuwa, ku himmatu ya same ku marasa tabo, marasa aibu, masu zaman salama, ku ɗauki haƙurin Ubangijinmu, ceto ne, haka ma ƙaunataccen ɗan uwanmu Bulus ya rubuto muku bisa ga hikimar da aka bashi. Yana magana a kan wannan, kamar yadda yake yi a dukkan wasiƙunsa, akwai waɗansu abubuwa ciki. masu ya fahimta waɗanda jahilai da marasa kintsuwa suke juya ma'anarsu kamar yadda suke juya sauran da tattafai ta haka suke jawo kansu hallaka don haka ya ku ƙaunatattuna da yake kun riga kun san haka ku kula kada bauɗewar kangararru ta tafi da ku har ku faɗi daga matsayinku amma ku ƙaru da alherin ubangijinmu mai cetonmu yesu almasihu da kuma saninsa. ɗaukaka ta tabbata a gare shi a yanzu da kuma har abada. Amin, amin.